majalisar da ta kira wani taro na manema labaru a jiya alhamis don nuna damuwa game da rashin zaman lafiya a kudancin jihar kaduna ta ce matukar dai gwamnati ba za ta tabbatar da ta ladabtar da dukkanin waɗanda aka kama da laifi ba to rikici ba zai kare ba malam abdulrahman hassan shine sakataren majalisar ta koli kan tabbatar da shari'a a nigeria reshen jihar kaduna in mun lura a eh, kwanakin baya can kwai kotu ta ecowas wanda musulmin eh, kudanci din suka kai ƙara wannan kotu kuma wannan kotu ta zartar da hukuncin cewar lalle ne ita gwamnati misali ta ɗauki matakai na hukunta waɗanda suka yi kashe-kashen abin da ya faru na rikicin da aka yi na shekarar 2011 na zangon na zankuwa wannan kotu ta yanke hukuncin cewar a biya su diya a kuma kamo waɗanda suka yi wannan kashe-kashe domin a hukunta su muna ganin wannan shi ya jawo wannan rikici ita kuma gwamnatin jihar kaduna alhamdulillah ta ma kafa kwamiti domin ya zakulo dukkanin waɗannan rahotanni na rikice-rikicen da aka aka ta a wannan jiha ta Kaduna tun a wannan lokacin har ya zuwa yau domin a hukunta waɗanda suke da laifi a ciki saboda rashin yin hukuncin galibi shi ke jawo ah, fitintunu irin waɗannan su rika faruwa ba kwa gudun maganar komawa baya wajen hukunta waɗanda suka yi tsohon laifin da ake gani ya ɗauki lokaci zai iya taso da tsohon ciwon da za a ƙara samun koma baya babu wani abin da zai jawo irin wannan ai yanzu abin da ya sa muke cikin wannan halin saboda kyale sun ne idan ban da wannan ba ku hango wata mafita da za ta iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan rikici mafita ita ce a zauna eh, abin da ake cewa dialogue wato a tattauna a fahimci fahimci juna shi ma wata hanya ce ta maganin ci gaba da waɗannan tashe-tashen hankula da ake fama da su. Sai dai ƙungiyar Kristoci ta Najeriya wato kan na da ra'ayin cewa wannan matsala ta kudancin jihar Kaduna fa matsala ce ta cikin gida. A saboda haka akwai buƙatar al'ummar yankin kudancin jihar Kaduna su zauna don su tattauna. in ji shugaban ƙungiyar kristocin a jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya rabaran Yakubu Pam. A wannan rigima na Southern Kaduna ya jima rikicin gida ne mu da mu ne. ya jima ya yi kwana biyu ya dan saya ne sai sake dawowa babban abun shine su a cikin gida su zauna su duduba yadda za a yi a gyara. An ji shi mai girma gwamna kwanan nan yana magana ko ya kawo jami'an tsaro nawa ne in mutanen garin ba su yadda tsakanin su su zauna kamar inda datan ake zaman lafiya ba rigima ba komai yawan jami'an tsaro ba za a samu zaman lafiya ba. Maganan shi yana da gaskiya amma dole ne a yanzu da mun shiga cikin magana ka gane dole a bi kowane mataki ana kai magana da jama'a wurin yanzu dole kuma ana kai magana wani lokaci sai ka gan wanda ba su son zaman lafiya za su taso da dare su je su lalatar da magana so in akwai aniya a yi magana da jama'a ya zaman lafiya dole ne za a kara jami'an tsoro domin su tere irin warnan masu tashi da dare da aniya cewa bari mu lalatar da wannan abin. A da dai hare-haren 'yan bindiga a jihar Kaduna sun fi addabar yankunan kerawan karamar kumar gabi da giwa da birnin gwari. Sai dai daga baya waɗannan harare sun koma kudancin jihar Kaduna da aka hallaka wasu da dama sannan aka jikkata wasu da suke ta jinya asibitoci. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.